Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wannan hoto da kuke gani hoton wani shak Malam Habibu Uchichi ne wanda Allah ya mai rasuwa kuma babban malami ne sosai wanda duniya ta san shi. Allah ya ji ƙanshi da rahama Allah ya gafarta masa. Idan tamu ta zo Allah ya samu cika da imani. Amin. illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa kamar da kuma gani nan mun zo wajen zana idan shi kabarin mulana shi wani da shi shi amma da yake an zo ya farko sai aka samu wani intihani ta tanga ta rusa a gurin amma sha Allah da su Allah da yanzu dai an riga an gyara yanzu ga gawar nan zuwa insha Allah dan uwa musu wannan manzon Allah sai ta yi shi Allah ya rike da gafarta masa Allah haska kabarin sai sai shi manzon sallallahu alaihi wasallam